ina yi mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu a wannan safiya ta lahadi sha bakwai ga watan sha'aban a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da hantsi na shida ga watan sha biyu shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas a wannan wuri mai albarka kuma ubangiji ya haɗa mu a ɗaya daga cikin ɗakunansa shine masallaci domin masallaci ɗakin Allah ne ko da wane ya gina ko su wane sun gina ƙarshe dai ba a jingina wa kowa shi sai Allah da haka ma idan mutum ya mutu ba a sa masallaci a cikin kayan gadonsa fi buyutin azna Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yake cewa mafi ƙaunatuwar wurare a wajen Allah su ne masallatai babu inda Allah ke ƙauna a cikin dukkan wani muri ko matsuguni ko wani dandali ko farfajiya a duk faɗin duniyan nan ba inda Allah ke ƙauna sama da masallaci da haka abin alkhairi ne ƙwarai da gaske mayar da masallaci ya zanto shi ne cibiyar saduwar mu a wannan safiya sannan daga farko ina so in dan gabatar da uzuri kaɗan ga yan uwa dangane da maudu'in wannan lacca kamar yadda na ji yanzu sai na ga ya dan sha bamban da yadda na gani a rubuce a takardar gayyata a takardar gayyata an nuna zan yi nazari a kan siffofin mummunai farkon suratul mu'minun aya ta ɗaya zuwa ta goma amma ban gani ba a rubuce cewa kuma da waɗansu ayoyi da ke cikin suratul furqan saboda haka wannan yanzu ne na ji su kun ga duk tsari da kimtsin da na yau daga gida ya shafi waɗancan ayoyi guda goma ne don saboda haka wannan tsarin da ya zo daga baya yanzu to wannan sai mu bar shi yana nan idan mun sami yalwar lokaci mu shiga cikinsa in goma mu sami yalwar lokaci ba to sai mu dakata a nan gudu ina fatan za a yi mun wannan afuwar sannan kuma a yi mun haƙuri ga wancan ɗin aya ta ɗaya zuwa ta goma ina jin ayoyin ba za su cika ba sai mun haɗa da ta goma sha ɗaya idan muka kirga su qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi muridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ai kun san ta karshen da in ba ta shiga ba to al'amuran ba su kabbala ba kenan lalle sai mun karasa zuwa ta goma sha ɗaya insha Allah farko al-Imam nasai ya rawaito hadisi cikin kitabu tafsir ɗinsa da sanadinsa har ya zuwa Yazid ibn Babanus Yazid ibn Babanus ɗaya daga cikin tabi'ai yace kulna li Aisha ya ummul mu'minin kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mun tambayi Aisha muka ce da ita menene halayyar mummunai menene siffofin mummunai qalat sai wato menene siffofin a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ubangiji ta'ala ya so ya kasance a kai qalat sai Aisha ta ce kana khuluqa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alqur'anu tace halayyar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ɗabi'unsa su ne alƙur'ani ma'ana idan kana so ka san halayen annabi to ka karanta alƙur'ani mai girma duk umarni annabi ya zartas duk hani annabi ya nisanci ta ci gaba da cewa ya ce faƙara'at kada aflaha almu'minun hatta tahat wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna yace bayan ta faɗa mana wannan sai ta karanta wannan ayoyi na farkon suratul mu'minun kada aflahal mu'minun har ya zuwa faɗin Allah ta'ala wallazina hum ala salawatihim yuhafizun qalat sai ta ce hakaza kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne halayyar annabi ta kasance siffofin da duk gani a cikin waɗannan ayoyi to haka halayyar annabi take wannan hadisi hadisi ne hasan bayan imamun nasa'i al-imamu bukhari ya rawaito cikin littafin al-adab mufrad haka alimamu abu shaykh a cikin littafin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallam haka kuma al-imamu al-hakim an-naisaburi abu abdullah cikin littafin al-mustadrik al-sahihain da tare da waɗansu malaman hadisi ubangiji ta'ala ya bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al-mu'minun kad aflahal mu'minun abinda wannan aya take nufi hakika mummunai sun rabauta hakika tabbas mummunai sun rabauta al-imam ibnu kasir a cikin sa yace abinda wannan aya take nufi ay qad fazu wa sa'adu wa hasalu ala al-falah hakika sun rabauta sun arzuta kuma sun dace da babban rabo su mummunai waɗanda za a ambata da siffofin da za su biyo baya idan an ce alfalahu a larabce shine cin nasara da kuranyewar dukkan wani abu mai bakanta rai ga barin bawa da haka ubangiji ta'ala yakan kawo alfalahu yana nufin shiga aljanna fassaran wannan ya zo cikin faɗin Allah ta'ala faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur tabbas duk wanda aka nesantar da shi ga barin wuta aka shigar da shi aljanna hakika ya rabota sannan wannan alfalahu din kuma akan fassara shi da alfadlul kabir alfadlul kabir kamar yadda ubangiji ce wa bashir mu'minin bi anna lahum min allahi fadlan kabira kai bishara ga mummunai cewa suna da wata falala mai girma a wurin ubangiji shi kuma alfadlul kabir ana fassara shi da cewa shine gidan aljanna don ubangiji ta'ala ce sun ma'aurisna alkitab na nastafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadl al-kabir jannatu adnin yadkhulunaha al-fadl al-kabir sai Allah ce wannan shine jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ta zama na dindindin wanda yan an shiga babu fita yadkhulunaha da bayi za su shige ta yuhallawna fiha min asawira min zahab za a yi musu ado da mundaye na zinariya wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir da lu'lu'i kuma tufafin su shine wanda aka yi shi da ma'adinin da ake kira al-harir har dai zuwa ƙarshen ayoyin da suka zo don saboda haka mummunai haƙiƙa sun rabota babban abin da ya tara musu rabo din na farko shine kasance wasu mummunai don sai da imani kowane irin abu ke biyo baya imani kuma idan an ce imani wato yana da bangarori guda uku itiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan kudure abu a zuci bawa ya kudurce kadaituwar ubangiji a cikin zuciyarsa sannan kuma bakinsa ya furta haka sannan kuma gabbai su aikata haka a aikace yayin da duk aka samu tarayya tsakanin abin da zuciya ta kudurce da abin da harshe ya furta da abin da gabbai suka aikata to an samu cikakken imani kenan sannan kuma imani wani abu ne wanda yake karuwa yake raguwa yana karuwa idan ayyukan da'a sun yawaita yakan ragu kuma idan ayyukan sabo sun yawaita kullum abin da ke ƙara wa bawa imani shine ya ji wata aya da daje bai ji ta ba ya zartar da ita a aikace ya ji wani hadisi a daje bai san shi ba ya zartar da wannan aikace gwargwadon adadin ayoyin da hadisan da ya yi aiki da su gwargwadon yadda imaninsa yake ƙara haɓaka yana ci gaba liyazdadu imanan ma imanihim liyazdadu imanan ma imanihim wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يا أيها الذين آمنوا آمنوا abin mamaki kenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani mene ma'anar wannan zancen ku ƙara imani wannan nan ke da imani na ƙaruwa kenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani ma'ana ku kai matsayi na yaƙini ta fuskar imani abinda da kuka yi imani da shi kafin a sa muku suna mummunai ai ne imani da Allah imani da littattafai imani da manzanni tare da haka kuma sai Allah ce ku ƙara daɗawa يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل كوي إيماني دا الله دا منزنسا كوي إيماني دا لتافن دا الله يسوكر كم منزنسا صلى الله عليه وسلم كوي إيماني دا ذكر لتتفن دا الله يسوكر akan annabawa da suka riga so gabata duk wannan dalilai ne bisa ga cewa imani yana karuwa yana kuma raguwa yana karuwa ta hanyar ayyukan da'a ya ragu ta hanyar ayyukan sabo kuma sananne ne imani yana da rukunai guda shida kamar da ya tabbata cikin hadisi mashahuri da ake kira hadisin jibril lokacin da mala'ika jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman ba ni labari imani shine sai yake cewa an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan sune jigajigai ko jinsikai imani guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara abin da yake na alkhairi ko kishiyansa duk abin da ya samu bawa daga ubangiji ta'ala ne daga daga ubangiji Allah ta'ala ne ma asaba min musibatun fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir likai la ta'thaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur wannan dangane da dukkan wani abu na bakan tare da ya samu bawa Allah ce ba abin da zai faru a sama da ƙasa face dama yana cikin lauhin mahfuz an riga an rubuce shi kafin a halicci duniya kafin a halitta halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala ya kaddara ya rubuce abin da zai faru a duniya daidai da zaman mu dinnan na yau tun kafin halittar sama da kasa da shekara dubu hamsin da haka babu wanda ya da kenan duk abin da ya same ka wannan daga ubangiji ne in kuma ni'ima ce haka kuma daga gare shi ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tuj'arun rukunan imani guda shida din nan yadda suka zo a hadisance ha kuma suka tabbata a qur'anance sai dai alqur'ani saboda balaga bai tara su wuri guda ba sai ya kawo biyar a haɗe ya kawo na shida a wani wuri kuma ya zanto ratar su da nisa ta fuskar adadin ayoyi ko surorin da suka shiga tsakiyar su laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi kaga an kawo guda biyar a jini na shida shine imani da kaddara shine Allah ya kawo shi can cikin suratul qamar inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar waɗannan suna rukunai imani guda shida sharhin su zai yi wahala kwarai da gaske a zama irin wannan ma'ana amma sai sun samu sannan imani ya samu amma a gurguje imani da Allah bangarorinsa guda uku imani da Allah a matsayinsa na rabbu shine dukkan ayyukan da ubangiji ke yi ka kudurce a zuciya da shi ba mai yi kashewa rayawa arzikawa talautarwa saukar da ruwan sama bayar da mulki kwacewa duk wannan mallaka ne na ubangiji ba wanda yake turmutsu da Allah wajen samar da tsaye daga cikin ababen da muka ambata Allah ne kadai yake kwanta da wannan wannan shine ake kira rububiyya yadda da Allah a matsayinsa na rabbi to wannan kadai baya mayar da mutum musulmi idan mutum ya dace da wannan ya yi ɗaya bisa uku na abin da ake nema ya yi dangane da imani da Allah ana bin sa bashin biyu yanda kawai za a ce ya rage hanya kuma irin wannan shi ma mutanen maka da dama da suka zamani da annabi ba su imani da shi ba sun yarda da wannan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard in ka ce wa halitta sama da kasa za su ce Allah liman al ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayquluna lillah man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshi al azim sayquluna lillah man bi yadihi malakutu kulli shay wa huwa yajir wa la yajaru alayhi in kuntum ta'lamun sayquluna lillah man yarzuqukum minas sama'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya min al wa yukhrij al min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna duk waɗannan al'amura sun yarda da to amma ba su imani ba saboda sun yarda da daya bisa uku sai aka ce saura biyu sai suka ƙi yarda da biyu na biyu shine imani da Allah a matsayinsu na ilahu idan an ce al-ilahu abin bauta duk duniya ba wanda ya cancanta ya zanto abin bauta sai Allah shi kaɗai domin abin da ke sa ke sa a yi bauta shine in wanda za a yi wa bautan ya zanto yana da ikon yin halitta to ko ba mai ikon yin halitta sai Allah ta'ala mutane gaba ɗaya in za su haɗu da aljanu ba za su iya halittan ko da sauro ba ya ayyuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز to wannan na biyu kenan na uku shine imani da Allah ta fuskar sunayensa da sufofinsa dukkan suna da ya tabbata a qur'ani ko hadisi a matsayin suna na Allah ko siffarsa ya zama dole bawa ya yi imani da shi kuma baya halatta bawa dan saninsa da harshen larabci ya raɗa ma Allah wani suna dan shi yana ganin ya dace ba tare da ya kafa hujja da qur'ani ko hadisi ba wato a babin tauhidi babu ijtihadi dole sai abinda da nassin qur'ani ya tabbatar in qur'ani ya kawo kaza a matsayin sunan Allah sai ka tabbatar in hadisi ya kawo sai ka tabbatar in bai kawo ba sai ka yi shiru da bakinka a antum a'lamu amillah Allah ce ku kuka sani ko shi a wata ayar sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu shi shine sani ku ku sani ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ku kawunan ku ba ku gama sani ba kawunan ku ku gama sani ba wa fi anfusikum afala tubsirun to balantana ku san abin da zai dace da ubangiji ta'ala da haka ba a rada ma Allah suna ko sifa sai abin da ya tabbata cikin Qur'ani ko hadisi sannan imani kuma da mala'iku yana da yana da bangarori guda biyu imani da mala'iku a jumulce imani da su a rarrabe abin da ake nufi da imani da mala'iku a jumulce ka yadda gaba ɗaya ubangiji na da bayi mala'iku ya halicce su daga haske kamar da hadisin annabi ya nuna kuma adadin su ba wanda ya sani sai Allah kamar da ayoyin qur'ani suka nuna wa ma ya'lamu junud rabbika wa ma ya'lamu junud rabbika illa wa ma hiya illa zikra lil bashar kuma lalle suna da fukafukai waɗansu biyu waɗansu uku waɗansu hudu waɗansu sama da haka mala'ika jibril na da fukuke ɗari shida kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi kamar yadda kuma Allah ya kawo cewa suna da fukuke ɗin cikin alkur'ani alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masana wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir sannan mala'iku din nan la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wato basa sa sako mala'iku nan ba su da wani aiki sai ibada yusajjihuna al-laila wan nahara la yafturun mala'iku nan ba sa yin komai sai da izinin Allah su su fara da kansu ba sa yi la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda komai ba sai sai da izinin ubangiji wannan mutum ya da mala'iku a haka a jumulce duk wannan siffofi ne nasu sun yi tarayya kan wannan to sai kuma ka zo ka yi imani da su a rarrabe shine a cikin mala'iku ko waɗanda an ambaci sunansu da irin ayyukansu to duk wanda aka ambaci sunansa da aikinsa ya zama wajibi kai mummuni ka san shi kuma ka san aikinsa kamar da qur'ani nuna kamar da hadisi nuna misali jibril a ambace shi cikin qur'ani a ambace shi cikin hadisi aikin su shine kawo wahayi mika'il ya zo cikin qur'ani ya zo cikin hadisi saboda haka aikin sa kuma shine shine wakili na taskar saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai sannan kuma mala'ikan mutuwa wanda ake cewa azra'il ko da yake hadisin da ne sunansa dai cikin bukhari da muslim malakul mauti haka a cikin qur'ani ma sunansa malakul maut qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan israfil wanda shine mai busa wannan hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim sunansa israfil annabi da ya tashi sallan dare yakan yi du'a ul istiftahi wajen bude sallah yace allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ard anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم محل الشاهد يأتي رب جبريل ميكائيل إسرافيل ka san Israfil ka san aikinsa shine busa sannan kuma kasan wato Malik wanda yake tsare da wuta wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk kasan munkar da nakir wanda su ne masu tambaya cikin kabari hadisi ya tabbata cikin littafin al na abubakar ibn abi ka san wato mala'ikun da suke rubuce ayyuka lalle akwai mala'ikun da suke rubuta ayyuka ɗaya a dama ɗaya a hagu yaya sunansu haka don muke ji ana faɗa raƙi da tidu wannan ko ba sunansu ba ne ba kaga abin da yake tabbatacce na dama sunansu sahibul yamin na hagu sunansu sahibu shimal amma ba inda Allah ko manzon sai ce sunan ɗaya daga cikin su na dama da kibo wannan kuma atidu ga da kibo zuwa atidu da bace sakon ubangiji ba kuma yadda mai infiraji ya faɗa ko na damar raqibun atid ne na hagun ma raqibun atid ne raqib da atid sifa ce ba suna bane ba kun sa akwai bambanci tsakanin suna da sifa idan nace Musa idan nace Muhammad idan nace Zaidu duk wannan menene suna amma idan nace dogo gajere fari baki wankan tarwaɗa duk wannan ne sifa ne to kaga akwai mutunci tsakanin suna da sifa rakib da atid duk sifa ne ba suna bane ba karanta ayar ka ji ma yalfizu zumin qaulin illa ladayhi raqibun atid ubangiji ta'ala ce babu yanda za a dan adam yayi furci face ladaihi a wurinsa akwai raqibun atidun akwai raqibun mai kiyayewa atidun wanda yake halarci baya fashi atid alhadir wanda ke nan raqib kuma alhafiz allazi yuraqibuka wanda ke kiyaye abin da kake ya rubuce to kaga na dama raqib ne yana kiyaye abin da kai da alkhairi kuma yana nan baya rabuwa da kai na hagu shi ma raqib ne yana kiyaye abin da kai na sharri kuma yana nan baya rabuwa da kai shi yasa aya ta ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da a ce guda biyun daban-daban ne da sai a ce ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid a kawo wawu dan ai afasa amma duk guda ɗaya ne a takaice dai kowane mala'ika da sunansa ya zo cikin qur'ani ko hadisi tare da aikinsa dole mutum ya yarda da shi akan wannan shine al-imanu bil mala'ika tafsilan haka imani da manzanni shi ma kashi biyu ijmalan wa tafsilan a dunkule da a bayyane a dunkule Allah ya turo manzo a cikin kowace al'umma wa in min ummatin illa kalafiha nazir a rarrabe ka san annabi Musa cewa an turo shi zuwa ga Isra'il da kuma Fir'auna shi da dan uwansa Haruna kenan ka san annabi Isa an turo shi zuwa ga Isra'il ka san annabi Shu'aibu an turo shi zuwa ga Madina ka san annabi Muhammad an turo shi zuwa ga al'ummar ƙarshe to duk wanda kuma ba a kawo sunansa cikin qur'ani ba ballantana a ambaci garin da ya je ko al'ummar da aka tura sai kai imani da shi a jumulce cewa lalle yana daga cikin rahamar ubangiji da kulawarsa da bayi baya wofintar da mutane ba tare da ya turo musu da al'umma ba tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe a kowane karni a kowane mutane da aka yi lalle an turo musu da manzo wa in min ummatin illa salafiha nazir to haka imani da littattafai littafin da aka bayyana sunan shi cikin Qur'ani da hadisi ka san shi wannan ya zama dole zabura ta annabi Dawud linjila ta annabi Isa at-taura ta annabi Musa sannan kuma wato ainihin a Qur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi Shu'aibu da annabi Salihu da annabi Hudu sun zo da littattafai eh saboda me saboda Qur'ani ya nuna kowane annabi ya zo da littafi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum kitaba kaga ko ne an saka masa littafi wa anzala ma'ahum al-kitab al anan duk da mufrad ne amma alif da lam da suka shiga ciki istigrafiyya ne shamila li jami'il kutub al-munazzala sun shafi duk littafin da Allah ya sauka to amma yaya sunan littafin annabi hudu ko annabi salihu ko annabi shu'aibu sai ka ce ban sani ba saboda qur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba ba ka da yadda zaka ka sani sai ta hanyar wahayi kenan an so kawai in yi imani da shi a jumulce amma ba a so in san shi filla filla ba to haka imani da a abin nan imani da ranar tashin kiyama abin da zai faru ciki imani da kaddara a bangarorinsa guda hudu shine cewa kowane irin abu da zai faru a duniya Allah ya san shi kafin faruwarsa bayan ya san shi ya rubuta abin kafin abin ya faru tun kafin halittar mu bayan haka abin ba zai faru ba sai da ganin damar ubangiji bayan haka ubangiji ta'ala shi ke gudanar da abin ko menene ya faru wannan duk ababen da suke bukatan dogon bayani a takaice dai kada aflahal mu'minuna su wane ne mamune su ne waɗanda suka samu kaɗan wato suka haɗa waɗancan siffofi na rukunan imani baya ga haka kuma zan Allah ya nuna cewa shi imani da kuke ji da gani yana da ɓangarori saba'in da ɗoriya bangaren na farko la ilaha illallah wannan shine mafi girma na biyu na wato bangaransa na karshe kuma wanda yake shine mafi karancin daraja imatatul aza an tariki kautar da wani abu mai cutarwa daga hanya kwalba ko wani abu da zai iya sa dan adam ya yi lahani ko abin hawan sa ya lahani aya ta biyu allazina hum fi salatihim khashi'una ubangiji ta'ala yace su mummunai dinnan su ne wanda a cikin sallar su suna wanzar da kusuri to kaga a nan gurin abu biyu ake magana farko dai ita sallah din kanta wanda idan an ce sallah a matsayin ta na ismul jins ta shafi kowace irin sallah safarilla da sanafila dukkan abin da ake kira da suna sallah a shari'anci ita sallah tana da ma'ana guda biyu as-sala a larabci da kuma as-sala a shari'a as-salatu a larabci shine ma'anarta shine addu'a da Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim salli alaihim ma'ana kai musu addu'a ma'anarta a shari'ance shine wata ibada wadda ta kunshi tsayuwa da zama da ruku'i da sujada da karatu da tasbihi da tahiya ana buɗe su da kabbara a rufe ta da mai sallama to idan aka ce as-salatu a shari'ance ta shafi kowace sallah ko ta farilla ko ta nafila abu na farko kenan abu na biyu shine khushu'i shi kuma abin da ake kira da khushu'i shine malamai suka yi maganganu daban-daban waɗansu suka ce khushu'i shine natsuwar zuciya da tara hankali akan sallah lokacin da ka shiga ciki har ka kare. a tsaye kana so zuciyarka ta labarta ma wata irin tsayuwa annabi ke yi a cikin sallah kana kokarin kwatanta haka a ruku'i wani irin dukawa annabi ke yi wajen ruku'i dagowa sujada dagowa karatun ta har ya zuwa ƙarshen sallah zuciyarka gaba ɗaya hankalinka ya taru kan sallah din da haka waɗansu malamai suka ce shi khushu'i aiki ne na zuciya waɗansu malamai suka ce a'a khushu'i aiki ne na gabbai abinda ake bukata lokacin da kake cikin sallah tabbatuwar kana da khushu'i kowace gaba ta tsaya inda annabi ya ce ta tsaya lokacin da mutum yake cikin wani rukuni daga cikin rukunan sallah lokacin da annabi ke tsaye a cikin sallah idonsa yana kallon inda zai ɗora goshinsa banda nan baya kallon ko ina hannun dama ya ɗora shi akan na hagu a kan ƙirjinsa. ya fuskanci alƙibla da dukkan jikinsa kafafunsa da dukkan jikinsa bakinsa kuma yana furta karatun fatiha idan ya gama sura kuma yana yin kira a wadda suke murattila kuma kira'ar da yake yana karanta aya aya ne baya haɗe guda biyu ummu musalma matar annabi sallallahu alaihi suke cewa kuna son ku san karatun annabi ga yadda yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahmanir kar ku ce muryar ta ce muryar annabi haba ina za a yi wannan kawai kusanto da nesa ne kusanto da nesa ne abin nufi yana yin karatu aya aya baya haɗe aya biyu baya garabi to sai ya zanto kana haka sai suka ce shi khushu'i aiki ne na gafai kowace gaɓa ta yi aikin da shari'a ta saka irin wanda annabi ya cikin sallah waɗansu malaman suka ce kusui ya shafi biyun ya shafi aikin zuciya ya shafi mai aikin gaba saboda annabi sallallahu a cikin ayyukansa ya koyar da abin da muka fahimci kusu'i shine tara zuciya wuri guda a cikin sallah kuma a cikin umarninsa ya koyar mun fahimci abin da yake nufi kuma shine gabbai sa nutsuwa cikin sallah kace wani abu daban farko da kun ga idan ana sallah ana surutu ba haranta yin magana cikin sallah ba ka yi shigowa masallaci an yi raka'a biyu ko uku bayan ka shiga kai kabbara ka ce dan wanka wa akar maka Allah wai sallah raka'a nawa kai ne yace ai kai sa'a wannan ta karshe ce da ka sake <laughs> kuma duk ana sallah da babu laifi har ya zuwa lokacin da Allah ya saukar da hafizu Allah salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin kaga wannan surutun na baki kaga ba ai ya zama ya sarayar da natsuwar gabbai akan me akan sallah sai aka dakatar da shi aka hana shi an gane ko amma abin da ya shafi nutsuwar zuciya annabi ce idan ga sallah ta zo ga kuma abinci an kawo wanne za a fara yin tsakanin abinci da sallah sai ce ku fara cin abinci don ku samu cikakkiyar nutsuwa saboda idan mutum na jin yunwa ga abinci kuma aka tayar da sallah ba zai iya tara hankalinsa kan sallah nan ba hankalinsa rabi kan sallah rabi ga abinci kaga bai samu cikakken kusuri ba sai annabi ya ce ka yi abin da za ka yi na cin abinci don ka samu cikakken tara hankali a cikin sallah kaga wannan na nuna samar da kusuri kenan aiki ne na zuci sannan annabi na nuna idan mutum na cikin matsuwa ta bukatuwa zuwa ga shiga ban ɗaki bawali ko waninsa shi ma kar ya ce zai yi sallah har sai ya je ya yi ɗaya daga cikin ababen nan da ke damunsa da sauran al'amura masu tarin yawa da haka dai ya yan uwa ku shuyi a cikin sallah ne tara hankali wuri guda shi yasa annabi duk abin da zai dauke masa hankali cikin sallah yakan kautar da shi daidai da labulan ɗakin matarsa da ya ga yana da zane ya ce a kautar da shi daidai da riga da ya sa sai ta ɗan ɗauki hankalinsa wajen kallon launinta a cikin sallah sai annabi sallallahu da ya gama sallah sai kai wannan ku kai wa Abuja Jaham wannan rigar ku kawo mun wannan rigar tashi ta kakin nan <laughs> mai wahalan sawa gara ita wannan ta shagaltar da ni ba na iya yin sallah da ya kamata sallallahu alaihi wasallam dan saboda a samu tara hankali a cikin sallah shi yasa kuma idan yana tsaye din idan sana kallon inda zai daura sa ne baya daga kai haka har yake cewa ko dai mutane su daina daga kansu sama lokacin da suke sallah suna kalle kalle ko su daina haka ko kuma ana ji musu tsoron wata rana idan kallon sa ya tafi haka ba zai sake dawowa ba ubangiji ta tafiyar da ganin su saboda haka tabbatacciyar sunna a wajen sallah lokacin da kake tsaye ka sa idan ka inda zaka tsora ka wannan shine abin da dukkan jumhurin malamai suka tafi in banda malaman mazhabar malikiya da suka saba akan haka ko da yake ba dukkan su bane akwai waɗanda suke ganin ya kamata a koma kan waɗancan hadisai sun suna ganin cewa zaka fuskanci alƙibla ne haka gaba ɗaya idan kama ka fuskanci alƙibla me dalilin ku suka ce Allah ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram za ka fuskanci Ka'aba ne kai haka kawai amma idan ka haka suka ce ka kaucewa umarnin watan ayar to su ne sauran malaman jumhur suka ce da su to ai annabi aka saukarwa da wannan ayar kuma yayi haka mu da shi wa zai fi fahimtar ayar na ji wani babban malami daga cikin manyan malamin mazhabar malikiya a madina lokacin muna karatu a can shek atiya muhammad salim yace ai za ka iya yin abinda malikiya din take da kuma abinda hadisin yace ba tare da an ci karo da juna ba yace domin idan kai haka da fuskar ka sai idan kai haka kaga kai ji ci karo da juna sai ka saukar da daga kasa a takaice dai wannan shine abinda ake nufi da kusu'i mutum ya kasance ya tara hankalinsa akan sallah tun daga farko har allazina hum fi salatihim khashi'un aya ta uku wallazina hum anil lagwi mu'ridun su mummune su ne waɗanda dangane da lagawu mu'riduna suna kawar da kai to idan ka duba ma'anan allagawu a cikin harshen larabci al-imam al-asbahani a cikin littafinsa mufradat al qur'an yake cewa abin da ake kira allagawu a larabce ma la yu'taddu bihi shine dukkan magana wadda take mara amfani wa huwa allazi la yuradu la amra wa huwa allazi yuradu la amra wa fikr dukkan magana da ba tunani ya haifar da ita ba haka kawai ta subuce ta fito da kanta ba a yi mata tsari ba ba ta da nizami da yake sarrafa ta yace a larabce wannan shine fa yajri mujral laga saboda sun ɗauko shi daga kalmar allaga wanda allaga ɗin nan shine kamar kukan tsuntsaye wanda galibi ba da irada ake yin ba kawai ana yi ne haka to idan an ce allaga kuma a shari'ance shine waɗansu malamai suka ce shi laga din nan shine dukkan wani furci da mutum zai da baki wanda ya kunshi kafirci ko shirka ya zama lagawu kenan waɗansu kuma suka ce ba wai kafirci da shirka kaɗai ba dukkan wani lafazi da mutum zai wanda ya danganci saɓawa ubangiji kaga wannan sun ƙara fada da abin nan ɗin ma'ana da shirka da aikin sako duk yana ciki waɗansu kuma suka ƙara fada da lafazin kamar yadda ibn kasir ya kawo ya ce dukkan abin da ya kunshi kafirci ko shirka ya kunshi aikin sako ko ya zanto ba ya da fa'ida ta duniya ko ta lahira ka furta magana wadda karkashinta ba wata riba da za ka samu a duniyance ko a lahirance wannan shine ake kira allagawu suka ce wannan za mu fahimta ka dan annabi ya nuna magana iri biyu ce ta alkhairi da kuma kishiyarta duk abin da ba a kiransa da alkhairi ya zama kishiyan alkhairi kenan to sai annabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ko faɗi alkhairi ko kai shiru domin idan baka faɗi alkhairi ba duk abin da zaka faɗa zai shiga cikin lagawuni ne to shi ko mummuni yana kawar da kai ga barin lagawu baya yin lagawu saboda haka da ta kai ta fayyatacciyar magana allagau dukkan zancen da baya da amfani wannan kuma shine siffar mummunai wa idza marru bil lagawi marru kirama wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la bil jahili in sun zo wuri suka ji ana zance sai su kasa kai akwai fa'ida ta duniya cikin zancen eh sai su taimaka dan a samu wannan fa'ida ko su ne za su samu ko dan uwansu musulmi zai samu zance ne ya shafi na addini eh sai su taimaka su ma su sa albarkacin bakin su don su karu ko su karar da wannan su duk zancen da ba wannan ba in sun ji ana yi sai su kauce su bar sai sai an daina sannan su dawo don haka ko da kai ba ka yi da mutane karka zauna inda ake yi da mutane ko da kai ba ka zancen batsa karka zauna inda ake zancen batsa ko da kai ba ka furta bid'a karka zauna wurin da masu bid'a suna ta furtawa wa na zina ya kudu na fi ayatina fa a'rid anhum hatta ya kudu fi zai ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala ba da zikra ma alqawmi zalimin ubangiji ce idan kaga mutane suna kutsa kai cikin lamarin ayoyinmu ma'ana suna zance wanda ya shafi na saɓa ma ubangiji sabo da dukkan martabobinsa ko babban martaba ko karama sunansa dai sabo fa a'rid anhum ka wadda kai ka kyale su karka zama tare da su hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai in sun bar wannan zancen sun shiga wani zance daban wa imma ma kashe shaytan in ce ya mantar da kai ka zauna tare da su daga baya sai ka tana to fala ta kauri ba da zikira ma alqawmi zalimi kar zauna tare da azzalumai bayan ka riga ka tana ka dai rigar ka ta suke tafiyar ka wannan haka ake so mummuni ya zama kaga inda zamu ɗauki ladabin wannan ayar a cikin ayyukanmu da mu'amalolinmu da mu huta duk wanda zana aibata dan uwanka musulmi wurinka sai ka dakatar da shi wanda ya shiru bai dace ba domin abin da kake faɗa ko ya zanto gaskiya ko ya zanto ƙarya yana da na uku ne baya da na uku idan kuma kowanne kai yi ribansa don annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi me riba sai annabi ce ka ka ambaci wani abu game da dan uwanka wanda baya so inda gaba idan sa ne kila ba za ka yi ba yace to kuma ya kasu kasu idan abin nan da ka ambata laifinsa ne tabbas yana yi to ka yi giba idan abin kuma kage kai masa ko jita jita kaji an ce sun ce kaga sai ka rasa waye sanadin hadisin baya da sanadi yace to kai masa kirkira kuma buhutan kai masa buhutan kuma ya fi giba girma da haka duk abin da aka faɗa ga da dan uwanka musulmi ka kame bakin ka karka furta har sai in kana da tabbas in laifinsa ne in laifinsa ne ka faɗa kuma a gabansa yadda zai amfani ka nasihance shi yadda zai gyara amma ba kana jin daɗin furta magana ka je nan ka faɗa ka je nan ka faɗa wannan ba halin mummuni bane ba wallazina hum anil lagwi mu'ridun mummune kullum suna kaucewa ne daga lagawu ba sa zama inda ake yi kaga sai ka ga zama na shirme da za ga mutane suna yi ko wurin karta ko wurin ludo ko inda samari suke zama wajen wani wasa da suke da akan tebur na mesu noka har haya ake kaga duk wannan ai lagau na karshe kenan duk wannan ba a bukatan a gaman mu ne a wajen ka iya cewa ina nasi kalar kan wannan duk da cewa nasin ba zai gagara din ba tunda nasin qur'ani da nasin hadisi ana daukar shi da fadin sa ba a dabaibaye shi kan wani abu kadai da ya taɓa faruwa da can matukar akwai wani makamancin sa ya faru a karshe amma tare da haka malamai suna da hikima wani mutum ya zo tambaye imam malik ibn anas yace kun ce kar ayi kar ayi dara ina nasu cikin qur'ani ko hadisi da cikar ai dara sai imamu malik ibn anas zai ce da shi zan tambaye ka a haƙƙun huwa am ghairul haqq shin dara din nan gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba yace eto eh ba za mu iya ce mata gaskiya ba don ya san iya ce gaskiya ce za a ce ina sun da ya tabbatar ta zama gaskiya sai yayi shiru ce eh to ba za a ce mata gaskiya ba sai ce to kuma za ba da haqqi illa dhalal kuma za ba da haqqi illa dhalal duk abinda ba alhaƙu ba ya zo mai kenan dhalal ya zama mata kenan zama tare da masu yin ko kai baka yi ɗan kallo ne kana da laifi don haka Umar ibn Abdulaziz yana zaune ta rana sai aka kawo masa waɗansu mutane kawo sai ce duk yi musu bulala kamar da shari'a ta sanada sai ɗaya daga cikin sai daga hannu ya ce wallahi ni ba ruwa na ɗan kallo ne ni ban sha ba sai ya mai bulala fara da shi <laughs> aka ce ai bai sha ba ina nafsin da za ka ce eh, eh, eh, a masa bulala bayan bai sha ba yace baka ji ba ubangiji ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayati lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum izan in kun zauna tare da su kun zama kamar su yace ku fara da shi aka ce mutumin azumin nafila yake amma sai da ke musu bulala saboda ya zauna na kallon yan giya suna shan giya ana tambaye na zauna wajen ana hira da shi saboda haka ya tare ya cikin laifi saboda haka mummuni ya kokarin ne santar da kansa daga dukkan wani zance na alfasha da bai dace ba mummuni mace ko namiji آية تقبى وبنجد يسي والذين هم للزكاة فائلون وتسوم مني سونة وطن دسكي أي وطن دزكاة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يجدهما غلاما كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأكثر ربهما duk zaka a nan wajen rikin zaka sun da tsarkake zuciya da hafada da girman kai da da shi da kai daga ganin na'isa zuwa da tawadu da kaskantar da kai da jin ne ba kowa bane wa ne ba da matsayi sai in na samu da da jin tsoron Allah duk matsayi na zuciya ko na mulki shirme ne zai zo ya wuce kuma an taɓa ya wuce in ba imani da tsawari ne cikin musulmi ne inda a ko inda na da kawo kuma duk matsayin da nake da shi mulki ko na dukiya ko na ilimi ni da sauran mutane ne asalin mu daya kora ko kuma da zai da zuwa bin nafsin wahida wa sarrafa biha zawjaha wa basta bihuma da katsiran musa'a wa taqulla alladhi sa'alu bihi wal arham da yarkai da babban da ko dan sanda da baduku dukkanin kuwa Allah ya halitta ne da zuwa mani ba wanda aka ce a shi wanda mai kuɗi ne ko babban mai wuta ne a gwamnati ta haka da zinari shi da sinadarin da aka yi ko azurfa ko saboda hmm. kowa dai da zuwa mani ne wannan shi ya sa wani dan adam ubangiji ya karrama shi a duniya to wannan karramawar za ta tsore ne idan mutum ya yi imanin da tsawa in bai yi imani da tsawo sai a mai da shi mafi kaskancin kaskantattu da kan kalata da insana fi abin da kawai sun marajannahu asfar safirin illar da suna amanu wa abin salihat wa rahun kadar zurmu an maka halitta mai kyau da tsari mai kyau ba da daba ba allazi amara da mutum da yawa tsawo sai a mai da shi mafi kaskancin kaskantattu mafi ci bayan masu ci baya إلا الذين آمنوا سيقول الذين إيمان يقول وعملوا الصالحات فإن da haka sai suka ci abin da ake nufi da zakka a nan gobe waɗansu malaman musu da ce a'a ita zakka ta da ke nufi da dukiya saboda me suka ce to ai ba ayar da za ta hana duk cewa tana makka baya hana ta zama zuwa zakka ai zakka wannan yi guda biyu suke matakin da na maka a lokacin nan ba misali ba a ce sai ka kai kaza ba in dai kana da dukiya da zai zarka ko ba a ce ga abin da ka ba abin da kai niyya sun da na amma ta ce akwai da aka yi magana da kayan noma da wuri da ala ya bamu وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متسابق وغير متسابق ولو من ثمره إذا أثمر وآتوا حقهم يوم الصلاة كان الأباد أيدي صلاة الجري كتبوا تلك وانا حق بالمال وغير الزكاة ذات النظر ذات النظر وانا من هكي إيه؟ نزوك يا ولدي بالتأتي زكاة مش مكتري بقى يوم كافر قولي بزكاة أكا to shi za su ce da azumin da zakka sai ta bi wannan suka a wannan din yana na sadaka sai ke rubutu ne yana zai amma zakka wanda suke za ka bada kaza an samu su misali in kuɗi ne zai sun kai dinari a cikin ko za a bi ɗari ko sun shiga wato da ke duka da aka sani a ko shekara ta da tanzuwar ta sama ko kasa in kayan noma ne sai sun kai wuce biyar kuma lalle da abinci ya zo a mukatun mujarra da abinci ne kuma aka yi fuskar jiki a cikin su wato ba tare da yana da ba kayan marmari ba abinci sannan kuma a in rakuma ne su kai biyar in shanu da su kai talatin in tumaki a waje ne su kai arba'in da sauran sannan a cikin dabbobi din waɗanda ake fitarwa su ne al'an'am al'an'am kuma Allah ya shi mana su ne nau'in abu da takwas tumaki awaki shanu rakuma mace da namiji in ka haɗa nawa kenan takwas ke shi ne Allah ce amana ya arzuwa min al-ba'd sunayn wa min al-ma'd sunayn qul a'zakarayn harrama alaykum al-sunayn am mustamalat alayhi arham al-sunayn نبيون بإذن إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أعزك الذي حرم عنه الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن يفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يأتي القوم الظالمين. دعك في جواب النزول على الأنعام أعلم ذلك كتب الزكاة إن سلك أبن بهم كعبدا أما إذا مسلم زي ملكي دواكي كل هذا تلك كرمنا أتي دواكي كلمات الزكاة تدل سيدي كنسير واسكي to kudin da ka sai sun taru sun kai zakka sai a amma a ba da ta doki bau haka albadari haka jaki haka dandabaru haka awaki haka kaji haka talatalo haka harbiya haka benu dukkan wani dangin tsuntsu babu amma in ta sai ta tara kudin to kudin su ke zakka sai a fita haka gidaje inda dukkan wani gidajen ka ne babu da a kai sai dai su rabu gida biyu idan haya ka bayar to kudin da suka tara na haya to shi ne sai ka abin sai ku fitar da zakka mutum ya zai sami in kuwa sayarwa kake yi to lokacin da zo fitar da zakar kuɗi sai ka yi da gidajen da nawa ne kuma inda za a sayar za su kai nawa sai ka yi kirce kuɗin su da kuɗin da ke wurinka sai ka bayar da zakar kuɗi amma dai gida a ɗauka a bayar da kai su ba ku an fahimta ko to wannan shine wani kwakwalwa da malamai suka yi dangane da abin da ya shafi wallazina hum min zakati fa'ilun maganganun guda uku ko mu ce zakka ana da ke zuciya ko mu ce zakka ana nufin ta dukiya ko mu ce eh zakka ta dukiya amma ba ba dukiyar misali ba wata zakka kafin zakka ma dukiyar misali to idan an samu ganganu kowane malami kan so yi kokarin ya rinda da maganarsa waɗanda suke ganin zakka ta zuciya ake nufi zakka ta hali ake nufi ba zakka ta kuɗi ba suka ce farko dai kun ga ayar ya na biyu kuma da cikin dalila wato ayar ta ce wallazina hum bil zakati fa'iluna inda zakata kuɗi ce ake nufi ko ta dukiya a da'i da cewa ko isa'i ko a da'i wa a aqimu salata wa a atu zakata wa a wani auhayna ilayhim fi al-khayrati wa iqami salati wa ita'i zakati wa kanu qalbi suka ce al-ita shine yaran al-qur'ani in yana koyar da zakati amma tun da ya kawo fi'il والذين هم للزكاة فاعلون سكة بركة دوكيا na uku suka ce ita zakka ta dukiya galibi ana hada da sallah ba a rabi su juna wannan zakka a rabi da sallah wa aqimu salata wa atu zakata haka wa wannan da yake da khairat wa qalu salatu wa ita'in zakat haka ne to ba a rabi su juna amma anan ta ce annabi mun fi salatu mun khashi'un yi wa sallah والذين هم لهم مرضون

suka ce don idan kun ce zarkar da ake yi da nan ce zarka ta rai tsarkake halaye ai duk abin da ayar ta faɗa tun daga farko afirkan ayar suna magana tsarkake halaye ba a gori ba imani abu na farko da kuma zana abu na mummuni ba a tsarkake hali ba ne ba da shirka zuwa gani tauri daga gida zuwa gani suna idan ka ce sallah ai tsarkake gabai ne daga sabo zuwa ga sa'a haka idan aka ce mai san sallamu duk sun suke halaye ne to kuma idan kuka zaki jawo da wani daga ba da kuma na nufin sai da ke halaye kuma duk da haka wato wannan sai ke halaye a nan suka ce don su haka ya zama maimai a cikin alƙur'ani Qur'ani ko baya da bai zuciya kawo da zai ba da suka ce shi zance ko yanzu sun tauki ko yanzu sun tafi abin da ake nufi tauki zance ya zo don ya kasa zancen da yau abin da ake nufi ta'aƙi zance ya zo don bayar da sabuwar fa'ida to ka'ida ƙaurin malamai حول الكلام على التأثير أولى من حوله على التأثير من أمره على التأثير كتوكا زنبي cewa sabon zance ne ya fi sama da cikin karfafa na bayan yadda in kun ce zarkar hali ayyuka ya zama karfafa dukkan zantukan bayan ba wani sabon bayan da aka القرآن الربيع ولا القرآن الكافر من قول الأصل في الكلام التأكيد ولا يصار إلى التوكيد إلا لضرورة وجود ذلك والذين هم للزكاة فاعلون والرسول لوحدة السكين أي وحدة الزكاة سواء زكاة النفس كل زكاة الأموال ibn kasir da yazo kuma da yin sabani sai ce ayar ta iya daukar duka biyu sai ne duka biyu da ke in ba da duka biyu sun shi ke duka biyu da ke kuma da masu malamin tafsir zuwa da ka'ida suka ce na zuro fassara ayar alkur'ani ka zama zanzaro guda uku na malamai ko hudu matakin farko da za fi da juna ko kuma da juna ba da juna ba nan mataki na biyu waɗannan dukkan su gaskiya ne da kowace magana ka iya samun wata ayar da ta ta ko kuwa ba haka bane ba suka ce matuƙar aya ta kunshi ma'ana biyu kuma kowace ma'ana ya zanto cewa gaske ce akwai wata ayar ko wani hadisi da wata shida to ka a ayar dukkan wannan wannan guda biyu ka guda wanda shi ke nuna mu'jizan qur'ani din da gamewar ma'anarsa saboda ka fassara da fara da yake gani amma in maganganu suka zama sai ɗaya gaske ne suna da abin da ke wata shida cikin ayoyin qur'ani da rike sai kuma ba abin da yake wata shida to ka rinjaya da wata shida da cikin wadansu ayoyin da ban ko su hadisan daban sama da wata ba su da shi da cikin Qur'ani ko hadisi wannan dai shine kafirin da malamai ke bi dan rinjayen da zance a kan zance idza ta'addasa aqwal fi tafsir ayatin wa ayat aya ta biyar والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلى أن يكتبوا منهم suna kiyaye farajinsu da an ce kiyaye ba da jima na kiyaye al'aurar to wannan yana da matsayi guda biyu farko mutum ya kiyaye al'aurar kar kare bari kowa ya ga al'aurar to daga nan aka samu wajibcin su ci al'aurarsa ko kana cikin ibada ko ba ka cikin ibada duk abin da ke sunan da al'aura wajibi ne musulmi ya tsare kar ya daure in ba matarsa ba ko kai matar ka ta zan al'auran ta babu ne ku yanga da nake da yake ta zan al'auran ta babu ne wanda wannan baya halarta wani ya ga al'auran ta sai in da ruwa da tilasta an kai ka zuwa kan halin da ke ba za a yi maka operation za a yi maka aiki za a yi kaza wannan ba ka da yake za ka larura ta kawo amma matukar ba larura ba baya halatta mutum ya bayar da alƙawarsa ga wani sai matarsa ko bai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa إن فرض عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يا الأورث تلقي لك هو يجد ما تلك قوم في يدك إن استطعت أن لا يرينها أهل فلا يرينها ما تلقى منكم كم لك الأورث تولي تلقي لك تولي idan za ga da kuskure da mutane ke yi a irin wanda kuna namu irin bakunan da bakin kasuwa ko ta sai ga kuna fitsari a waje wajen tsari namiji da dan wasa da ke cikin gida ke ciki a kawai magidanta suna fitsari suna gida Allah ya kaza alaga wani ka ga mun mun mun ko mun ya ya ke ciki wannan ba da nan wannan ba da nan ya Allah ya ko turo mun wallahi kuskure kuskure idan kuna da kantuna guda hudu ko biyar ko shida ko hudu har tara da goma ya so nan muke zuwa mu ji kasuwa sun karfe tara da safe ila har shida na yamma to yana da cikin gata da za mu yi wa kanta a matsayin ba a matsayin mu na masu addini mu haɗa kuɗi mu zo mu yi ɗan man ɗaya mu sa mu kulle mu kulle mu ajiye mu kullum a ɗaya da cikin wurare guda uku ko su shago ma da shago ma duk wanda yake bukata ya ce ko ɗaya da ya da ya fuskura musulmi ya kamata da wannan tunani yana da wannan kwakwalwar da za su bashi wannan sakwa amma zai da an yi kasuwa da ba ɗaya an manta da mai mutane sun ce kai su jaguna ko a sai ko a wata kasuwa amma su manta da wannan idan a suka ne bayan wata fashe ne ta wurin zuwa da ban mutum na yin cewa ya a kowane lokaci ka ce wa bayan wata kawai da shi ne hamsin shekara na gobe ba a wai an kai da mutum to wannan ya saba wa ka'idar wannan ayar wanda zai mun yi kurojin mafi mun sai ku kiyaye wa da zai kama ba ku kiyaye wa da zai kama haka kuma waɗansu idan mata ne su kuma haka su kan su juna wata mummunan al'ada da za ka samu galibi a makarantun yan mata yara hudu ko biyar ba da dai su shiga wannan ɗaki lokaci guda su yauka wa'ayyar mata ne babu ne don mu zai ɗauka tagar aure ba ku kome mata da shi mun muna jiki cikin abin da suke yankin wannan ayar annabi ya haramta wa mutum ya bayyana da alƙawarin su sai da matar haka ita ma mutum ba za ta bayyana da alƙawarin su sai da namiji sai mijinta in miji da mata ne wannan babu laifi da a akwai hadisi da ake rawaitowa a nan gurin cewa annabi ta alaihi wasallam tana cewa ba ta taba ganin tsiraitin annabi sallallahu alaihi sallam ba ta mai taba ganin ta wannan hadisi da yake ba ya da asali da wannan zuwa kan wanda da shi cewa ko ma sun ce ne kamata da zara aure kawai abin da yake ta cikin yaren da ke cikin bukari annabi sallallahu alaihi ya ya kasance ya yi wanka da wasu da yake da masu tsari yana kokarin ya riga su sa hannun cikin wurin suna kokarin su riga shi a tsara cewa da abi da abi da mun ji da abu ba ta da wannan babu ne wato ya kamata mu kiyaye wannan kwarar da hadisin da wani lalu da annabi cewa ke yana aure da sai ko yangarka ne wanda a cikin haka da idan ɗaya daga cikin mu yana shi kaɗai dole da sai ya shiga wani kewayi ko ya tsaya bayan wata itaciya ko kasan gaga kun ya kewaya ko zai iya ko da abin Allah ne ko ina ya kallaza shi kadai ko ba kowa sai annabi da sai ce ko da yana shi kadai ya samu dan wani abu zai kare yace amma wa habbu an yustahya minhu min an-nas ai ya gabata Allah ya hukunta da al'umma subhanahu wa ta'ala wannan hadisi ne Hassan al-Imam Ahmad ya rubuta cikin musnad haka al-hakim an-nasaburi daga bahazir hakim al-abi al-jaddi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu da ibn mas'ud yake da sahabbai iyyakum wal durur bil qurbat ko da zama ba shi suna sai sahabbai suka ce malana min majalisna kuddun da tahaddathu biha ba yanzu za mu wuce ba za mu zo galibi ne da bari sun mu ko dawoyin mu ko mu ya za ba yi da annabi ce fa idza abikum ila al-majlis fa da tariqa matakar kuna ganin tilas ne sai kun zauna to ciki ku ba da hakkin sa sai suka ce wa ba aqu da ya rasulullah ciki ku bai da hakkin sa sai annabi ce farko kasdun basa rinda yiro na kawo wannan hadisi ne kamar yadda aka ce in kiyaye al'aura kai kuma idan ta zo wani ya bar al'aura ta kuma aka wuce ta maka da muke yi domin kalla idan shi ya ki yin Allah kai kuma ta ce min ka bi Allah da kar su karu kuma ku yi sabo shi bai ji da ɗaki ba shi da su su ce su ba ya yi ba wannan kowa na kallo domin kuma sai da kowace Allah kar su kalle shi mutum da kowa su kawo da kalla لكن annabi ce zarfin basar rinsa ido ba wani rinsa ido ga bari kallon da dai ba rinsa ido ga bari ga bari kallon da abin da yake haramu wanda al'aura ne wa kafin ala da kamewa da wani cutar da mutane wa ajin salam da mayar da sallama idan an ce assalamu alaikum wal amru bil ma'ruf da yin umarni da kyakkyawa wal nahyi anil munkar da kuma yin hani da wani mummuna Thank you. to kaga mataki na farko kenan na kare farji mataki na biyu shine mutum ya kare farji da kare fara cikin zina namiji zai kusanci zina mace ma ta kusanci zina dan Allah ya wada da rabu zina innahu kana farin da nan ko da ka la asbila kar san zina da yake zina albarka ce ko mun mummunan tafarki to ita zina aka ce kan san ta kusanta ma ba ma yi kan kai ba to da abin da ke kusa da kusan zurna kudin gari a musulunci da su ne da gaske abin da ke kusa kusan zurna kusan da mutum zuwa zurna akwai kallo shi ta annabi sun ya hana kallo ayar qur'ani ta hana kallo kullum mu'minu da kuddu min absarihim wa yahfadu qulubahum idan mutum bai zo wucewa yi masa kallo ne rashin jibril ba da niyya ba wannan babu ne amma kai ta kuma bai tsaro na biyu shi ne wanda a rubuta musu zunubi a kai to a da wata kalma da nabi da dawa suna faɗa su ce wani ne kallo da aka ba su ne ta annabi ba wani da annabi da nabi ne da na mutum da ba idan ke wannan kai na farko wanda ba da amma wani daga lokacin da ke yi kallo wanda ke da niyya a cikin ya zama na biyu da wanda ka wanda ke ne ko wanda ke saboda haka zubi na nan kafin da aka haramta maka kallo don saboda kan mutum ya kwanci ko aka haramta maka ke kwantuwa a wuri da kai sai mace wanda yake ba muharrama ka ko ba matarka ba kai ke kwanci da ke sai ta annabi ce tabbas idan ne zai zama na uku kuma da garin kuma haka aka haramta maka wato yi mata magana da nufin jan hankalinta aka haramta maka sakin fuska da ta da rufin da kaya ta ko kai ka tsaya ta duk waɗanda su suna rai da za su kai zuwa da su har da malamai suka ce farko kallo ne na biyu ce mamusi daga nan wurin sai gaisuwa daga nan wurin sai tattaunawa daga nan sai kulla alkawari daga nan sai tattaunawa da su nazaratun farfisamatun farsalamun farsalamun wa mawidun falikawar farko farko da kar wani mutum kawai da zai kuma abin da zai biyo baya ibn sama shi ne zai ga aminu da shi an suka duka a to za ku kace wani sun fada kun da da mun fada da kalma duk wanda ya yi muka ya ba da fasalamu sai bi zuwa fakanamu sai tattaunawa fa mawidun sai alƙawari da sai mummuna ne to idan ba ka yanke wani takalar farko wata biyu za ta faru idan ba ka yanke sun biyu ta uku idan ba ka yanke haka haka za ta biya ta ta fada kuma da haka kuma aka tilin sama mata su sanya fafi na kamala lokacin za su fita da gida yayin da za su fita da gida ba a hana su fita ba in halin ta ya kama wani ne ya ta wuce suna iya fita su je wasu lafi suna iya fita su je inji har ma wasu malamai na nuna wajibi ne ko dole don da kuma a fiye suke cewa mun kasance ana umartan marasa wato mata manya da kuma can mata sai dai hatta wasu suke jin al'ada annabi na umarni da turani ne da kuma tulatini sai dai masu al'ada ne su dina da sallah amma kowa sai ya fito a wani malamai su ne wannan saboda ana son ku fito ku bakanta wa shi rai shi da sauran rundunar kamar ya Allah su duka ran masu cewa la ilaha illallah kuna tafiya kuna tabar bayyana ta hanyar ta ko ina kuma in ka fito da fito wajen tafiya da dawo da wajen wajen dawo maza da mata duk ko ina bari da tabar a ranar ba a ranar da shi yake yin tafiya shi daga ranar lafa su wanda ranar ranar lafa saboda yawan gafar da ake yin tafiya a kuma ranar yi saboda yawan saboda zai mutu zai yi. Lana ka gama da za su iya fita. to amma in za ka fita za su biya kuɗi ne za su je masallaci ne za su je jin karatu ne za su je makaranta ne in za ka fita dole su yi za ta kamala shiga ta kamala kuma shi ne farko tufafin da za ka sa ya kasance cewa wadataccen tufafi ne bai wanda ya na biyu ya zato mai zama ya saba ba wanda yake mai sarkar wanda yake sukunin na uku ya kasance ba tufafi ne na ado ba tufafi ne wanda yake ba ya ba fallasa ba wani akan bashi mai tsada ko laifi ko kaza ba su ba su zai ba ga wa ba idan sun zama bakarfi yayi idan sun zanto bulu yayi sun zanto wani suruki yayi ba a ai ba a tsayyade wani launi ba an ce dole su jari su yanzu waki idan su ne shi wani in su dai kayan zanto wadatattu zanto musulman jiki ba zanto ba na ado bane ba zanto kaya ne ko na musulmai ba irin kayan kafin jika sa ba zanto kaya ne na mata wani sa kaya na maza ba zanto ka za ka za su kofi da ba daidai ba kuma kada masu sa turare dan duk wannan zai iya bayuwa zuwa ga abin nan kuma kada yi ya ta sa ko da ko da bai duk ko kaza duk wannan za ta yi ne a gida don lokacin tsakanin da mijina da ya zo da safe da masu masa a zo da yamma da ba da za ku hoda da za ku jambaki da ta a da kanka ɗan kwalinta duk wannan tsakanin da mijina amma in za ka fito da haramun da ya zo kaga ta amfani da wata yanzu duk wani baya ganin alama to ta in ranar da za a asibiti wannan ana asibiti da ne na asibiti kuma da kafa ko da da bai da bilari sai ranar da a asibiti da nan ma za ka ta albarka cikin ita kaga adam nan amma kai dai kai ba za a yi wani ba gida ba ba ba ita ba ko da gidan ku ko gidan yi to duk wannan ne mata ke kawo wannan kuma wannan ke kawo musu matsaloli da dama da ba mazajen saboda duk canji duk siffofi da suke da su ko na halitta ko na ɗabi'a ita yau da gobe sunan ta yau da gobe abin da zai sa komai ya dore shi da kuma sai kina gyare gyaran ciki kina tsafta kina kitso a kan kina gyara gashi kina kunshi kina lalle kina son tsara maganganu idan mutum zai dawo gida ki san bai san faɗa masa sannan yi masa koyoyo lokacin gida daga aiki ba ma galibi munan tarbiyyar mu shi ne saboda su zai da muke ba za su mutu maraya zai da bayan to amma kina son kuma dina da kuma mallake kuma shi ke suka masa fuska ka da su da rawar ko yaron shi so da ka wata gidi maka wata ba da alewa da ne da ne da mun da to shi miji ko wai suna son gida kuma amma ko shi so da to ta kuma ba ka gidi da ko ga kuma shi ne shi ne ko da ramu na to ba ka ya ba ba ta kiyaye wannan kwarai da haka da ya yi ruwa kiyaye farji ya zama tilas ta dukkan waɗannan dabbobi guda biyu aya ta zama sai Allah ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa wato su kiyaye farajin su sai ga matan su na aure ko abin da daman su ya mallaka in game da matan su na aure ne ko abin da daman su ya mallaka na ku yanzu wanda suke a shari'ance an bi ka'idojin musulunci wajen mallakar su fa yin ramunan a sa'ilin da ba su zanto ababen zargi ba alƙafi abubakar ibn al-arabi al-maliki yake cewa yana da cikin abin mamakin alƙur'ani mai girma wannan aya ta wanda zai bude kuri da mafi nuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulubin duk da cewa ta iya shafar maza da mata amma kuma ta shafi maza ne da dai mata ba su a ina yake nufin mata ba su wallazina hum bi furujihim muhafizun maza da mata duk suna kiyaye al'aura kar a bayyana wani din kuma kar a yadda maza da mata suna illa ala azwaji sai ga maza ga matayen su amma malakan aimanu ko abin da damar su mallaka wanda ya tarbuwa mallaka ma'ana idan da mutane da su kuma bai zai ta kalla ba su ba mu ne amma in san mace idan suna da bawa da miji ya alaƙi na auren da kaga nan gurin ya shafi maza ne kadai saboda babu yadda za a yi na waje da bayyana da kanta ga bawansa wanda yake da mulki baya halatta da ita da ce za ta za ta ɗauke kewar ɗanar da shi irin yadda na mutu ke yi ga mace idan da a duk yadda wannan kuma shi ne ra'ayin jumhurin malamai ibn jarir tabari ya rawaito a cikin littafin da na tafsiri da sanadin da zo da kada da ibn da'ama a dauki ne da cikin wani da wani tabi'ai yake ta ko da yawa Allah lokacin wannan da tana da bawa in ji ta kunci wannan aya sun da ce illa ala abrazin aw ma malakat almarhum yadda da mutum zai iya kusantar bai wanda mace ita ma ba da mutum zai iya tun da an ce amama da ta ce manu sai aka kawo da wurin kuma da tsasa aka ce da abin da zai an gane ku shi ne suka ce da abai zama suka ce ya kamata su gane ta tun da zai tawuli ne wanda ya tawuli ya kan gane kuma da tsasa ne ce duk da ba zai ce yau da haɗi ba tana da tawuli amma kuma tana da tsasa ta tana da yin ta'aziri da haka ya kama wannan bawa ya rufe bulala ita kuma matar yi ce da zai yau ba da ke ba a wuri har abada wannan asar malamai suna kawo ta cikin zubar da zai ibn kasir ya ka ibn abin nan ibn kasir kamar ne ya rubutu waɗansu malamai sun san abu imamu kurkubi da sauran malamai na abu ne da ya yi wadatar da wani لأن كل قضية في حديث يولد منقطع الحديث المنقطع هو خير من كل حديث بعيد ولا بعد قبول amma dai imani ya tabbata kamar da yawan hukumi ya yi kai zuwa cikin littafin sa aljami ya kamun qur'an cewa imani ne tabbatacce baya halatta ga mace da ce bawon da namiji والوالد يأتي وتنسى ساعة ويتمرد لتكون فاطمة الحديث الغريب إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وأن يكون ذلك شيء قلت في وعلاقة يعني إذا فرمت أمر بدليل الإجماع يكون ذلك شيء aya ta gaba Allah ce ba wani ta nawara a zalika ko da biyan bukatar da wara a zalika ko kuma bayan haka wato namiji ya nemi biyan bukatar sa ba da matarsa ba ba ga koyan garsa ba shar'antacciya ya nemi biyan bukata ta wata hanyar ba wannan ba Allah ce ba wula ya kawo da adu to irin wannan sunan zo masu ta'addanci masu ƙin da yake ya farko da wannan aya ne al-Imam Shafi'i ya kafa hujja duk da cewa baya halatta mutum ya al-istimna abin da ake nufi da al-istimna mutum ya rinka wasa da gaban har yanzu da wani saboda yana fama da gaurantaka ko ya sa sabulu ko ya sa wani abu mai yauki yana wasa da sa mutum ya zama tsoron da mutum kamar da tarawa da kuma ya fitar da wani wani shi ne al-istimna jumhurin malamai sun suka haramta daga cikin ayar da suka rubuta da ita wannan ayar fa rawara a wara azalika suka ce Allah ce illa ala azwaj yayi ko gaskiya na abu guda biyu sai ce duk wanda ya nemi dinkewa ta wani abu ba guda biyu nan ba ba ko la ya kuma al'adu ya zama cikin masu ta'adin da haka kowane ne ba zai yi ta kaga mutumin da ya yi na namiji ne namiji ko mutum ne ya mace ya uwarsa duk kaga yawa a zalika to da haka wanda ya auren mutuwa duk da shi ma duk ya zanto wa ra'a zalimi dan ba san mutuwa ba ma su sauki da haka ba su jin gadon kuma dan abin da za su yi wata ba wanda ba duk da shi mutuwa wani abu ne da larura ta sa a farko musulunci a kan halatta saboda larura amma ba aure ba ne mutu abin da ya zama aure ba suka ce shi aure baya rabuwa sai an yi mai amma mutu abuwa zarar lokacin da kuka yi yarjejeniya ya wuce sun kada shi ke da magana da ga zan ayi ba sun gaji sannan ba su cin gado ba ta kuma tana cin gado da dai dalilin da ta kodin a ta kai dai idan mutum ya mutu a auren mutu a yanzu ma ya ta da haramcin sa cikin wani muslim a ranar da ya tafi maka a annabin ji da biyan mutu a haramun haramun haramun iya yawan da ke yau da mutum ya wani ya ji ke da mawani da zawara a sarka su ya ji da da zawara a sarka mace ne amfani da wani abu da wani za su sa a gaban su duka su da mai ta zama ku ta ji ke mawani da zawara a sarka dukkan su zama ko da ya a abu da ke sun zanto sun yi adalci sun ƙetare iyakar ubangiji sauran gona ta iya yiwa wata rana bincike ya kai da zai ta samu magana ta sai da ciwon zurufa da zai da yake ganin shi a cikin za a yi halatta shi ne imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad sunna wal jama'a yace asali imani idan yayi yawa a cikin mutum yana haifar da wata illa da to duk abin da ya illa din nan a cikin mutum shari'a ta bayar da dama a kusan da shi istibram yani al-faqr wa kusan da wannan ranar abu wanda asali jiki na bukatar shi a baya ya rana ya karu karuwar za ta bayi zuwa ga dukkan kuwa yake to a yi yace ka fi son shari'a sai ka aika ku jini ne ai ne da amfani da jiki ko amma da aka samu ranar da ba sai ai tsaro ya ma fitar ko ai shi ta wannan fitar ko ai da zara yi yace to haka idan mani ne yawa ga bauran da yi azumin kalin halin shi ne zai ce ke cikin daji yi shi a zai fitar da wani ranar wanda wannan babu littafi haka ya faɗa dan kan mutum ya wannan magana wata rana ko ko da ita imamu kusuri bai ta ne ba yace abin da yake sananne shine haramun ne a wurin wato jumhurin malamai sai ce wa amma bin hanbal ana wara'i yudawudu sai amma kuma bai ya halatta ويحتج بأنه إدراك فضلة من البدن فجاب إلى الآجل yana ta koyi da cewa kusa da wani abu ne rara cikin jiki ba da amfani da haka yin bukata ta sa babu ne sai ce wa amatul ulama'i ala taharibi ya amma duk sauran malamai sun ce a haram sannan yace ma a ma'asiyatu in ji imam shi wannan kirkin nashi sako ne a hadis a shefan wanda shi ya fara da shi wa ajraha bayin nasi hatta ta qilatan yi gudanar da ita a tsakanin mutane wannan mummukin aiki har yi zanto ma ga na zama wata magana da za a kai so a ce a yi yace wa ya laita halin su kan ina ma tun da ake ba ta wannan wannan maganar ma a duniya yace walau qamar dalilu na jawaziha kai ko da dalili zai zo ya nuna halal ne a yi ba wai musafi ce musafi ba halal ne a yi ne ba ku yaji yace da kana zumuru a يؤلم أنها من ذلك دا تلك من مجلس يا كما كي يتجعب سبب المولد كل الذي يجي على الذي لو ما تلك هل الوريق من مجلس بيبو يوضع الأنبي أقوم برمض الله تي يواجه بسنكابات الله ونسي بسنكابات الله ونسي فهي أرام كثر وعلى آية برامي كوالي فلن لي تدور لهم يبنانو a yanka ma kana kana zaune a kan mulki ka ga mulki ba nan ne ka tsare mai rikin kana ko kana tafiya a kan kike kana sha ba inda nasu da wani wata alamu amma da Allah ce ga wani cikin ma wannan ne ko da kansu da wani wani juma'a ka fi kawai bakin ciki na kawai da ta same shi ya kira mu kai ya ta ba ya kira shi ya zo ran ina kallon ciki na ciki هذا آية ما أنا مجيبا أما تسأل لا يدري يقول كذي أنا بقول إذا كنت بدي شنو كنت بيجي توا كودا نسي يانونا على السنين استمناري ولا يا ناس ما أبغى سنون سنين وبلغنا نسي يانونا على السنين dan haka ne ayar maulai ka hula ado lalle za su zuci wa ke tare kyasa mai cikin nadi da su wannan suna mai zargi wannan mai ɗan uwansa ko mace ɗan uwansa da sauransu haka kuma idan mutum ne ba abin da mai zargi ne aya ta gaba Allah ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su mu ne su ne wanda dangane da amanoni da aka ba su na ce amanoni masu rubutu na bayan hausa sun ce wa kullum ba a yi mana jami'a wa alihim da kuma alkawalin surafo da suna kiyayewa siffar numunai tsare amana da kuma kira alkawali wannan aya akwai kira a biyu wanda zai wuce amana ihim wa alihim aun akwai kuma kira a biyu da kafir wanda zai amana wa zama لأمانتهم وعهدهم راؤون وتشير كلمة بالإفراد لأمانتهم تكثر كلمة دون الكلمة ba kullum ba ba jami'i ba sauran jumhur li amana dukkan kuma su suna wa daya domin amana jami'i ne amana duk da cewa mufrad ne amma mun jin shi kuma mun jin idan an yi zalakin sa yana fa'idan da jami'i ba nan jami'i duk da zai kuma ɗaya da cikin kwarar ba ubangiji yana nuna mana lalle yana da cikin kurkukun mu ne kiyaye amana ba a ha'inci ba ba sa zalunci yana da cikin kurkukun mu ne kiyaye alkawari ba sa saba alkawari ba sa yin yaudara umarni da bayan da amana ta da ya zo a wurin tarihi daban idan za a yi amur kuma an tuwa da amana ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl inna allaha yamma yuhibbu ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا اماناتكم وانتم تعلمون انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال ومن اوفى بما أعد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقصوا الايمان بعد توكيدها واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا duka waɗannan ayoyi ne da suke suke umarni da suke alkawari hadisi ya tabbata daga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la imana liman la amana lahu wa la dina liman la ahada lahu babu imani ga wanda baya da rubon amana babu addini ga wanda baya da suka alkawari to kaga an yi zabe na kansuloli da kiyamomi kuma nan da wani a sake rubu kowanne a cikin su abin da biyu ya gabi alkawari da yi wa da suka zaɓe amana da za a danka a hannun su daga ranar da aka rantsar da shi a matsayin chairman da local government ko aka rantsar da shi a matsayin kansula kowa kowane irin mukami ne dukiyar a cikin nan wato amana ce aka wari ita wannan kaso da ake bayarwa na karamar hukuma ya tafi ilimin mutane ya shafi kuran lafiyar ya shafi cikin ya shafi gyara musu gudanar ruwa ya shafi kaza ya shafi kaza ya shafi kaza dole ne da su ta wannan hanyar dole ne da su ta wannan hanyar wallahi da mutum zai ɗauki titi ya kashe ba ta wannan hanyar da ta dace ba ta hanyar doka ta amince ba wallahi sun ya ga ya ta tsadan tashi kiyama kafin da bai wannan ba za ku yi mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wa wani nauyi ya dora masa aiki na cewa ya je karɓo da ka ka za baya da yadda da wani mutum da ya kira da ya je wajen fitar da ya karɓo kuma shi ma sai aka ba shi sadaka ko kyauta sai zo wannan na wani kyauta aka bani wannan kuma shi ne aiki da kasa ne an fahimta ku sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa dan me zan dora wa mutum aiki ya zo ya ce mun wannan na wani wannan kyauta aka bani ya tsaya a gidan iyayensa mai yadda in kyautar gaskiya ce in za a bai a yanzu ba ka da mukamin komai daga ranar da aka ce an rantsar da kai a matsayin kwamishina da mulkin kokowa ana yawan ba da kudin gida ko an turo ka kuma zai yi sanda na jiha ko darakta na yan kasar na jiha sai kungiyar yan taruwa kungiyar masu tsanzar kungiyar masu man fetur kungiyar masu adamba sai ya taimaka a kwasan talabijin sai ya taimaka shaidodi da agogo na hannu da na majiyawa a ofis da atambobi da yi kuna a zuwa sai an yi musu ba na musu sun da zuwa wani sai da kuma ne yin da zuwa wannan idan ka karba ka karba arabi saboda kana da albashinka kana da gidanka da gwamnati da baka kana da alamun dinka kana da kaza da kaza din da duk wannan kai kuma ya halatta kai noma a kawai da in ka samu kuɗi na albashinka kuma ya halatta kai kasuwanci kana wannan din da sa wani sai ba duk da samu ne samun kuɗin ka amma duk kyautar da aka ba da dan da mukami wallahi ba su su kyautar sunan su da nasu wannan hadisi na muslim haka imamu qurtubi ya kafa hujja da wannan hadisin da a ƙarƙashin fassarar ayar Allah ta'ala a wa ma kana an yuzal wa man jabal yati bi azab yawm al-qiyamah thumma yuwaffa kullu nafsin ma yati yati hadiyatu ummali yati bulun yati kyauta da kake koyo ba a yi wani ofisa da za a ba da sunan kyauta yake wallahi sunan da gulur gulur shine sakar dukiyar da bima ya san araba mun su sai a musulunci wani ya tafi dukiyar da bima kafin araba ya mutu annabi da zai yake bazan masu sallah ba bazan masu sallah dukiyar da bima ta ta kafin araba ya je yaki yana da haƙƙi a ciki amma kafin araba ya dauka annabi da bazan masu sallah ba to wannan zai na kyauta da yin kasuwa za su baka to duk ne masu hudu suna da yi da za su baka saboda sai an riga an za kowa an riga an shiga da shi cikin cin hanci a nan da sunan alkhairi da sunan kyauta to duk wannan abin sai kayi abin da gobe kiyama annabi ce kar ku yarda in zama da ɗayan ku ranar tashin kiyama gashi yana ɗauke da kayan zalunci da aka bari yake ga kuɗi mutum na ɗauke da shi a ga na sata ko tunkiyar sata ko kazar sata ko saniyar sata duk abin da mutum ya sata sai an zama mutum shi gobe ya ma ya zo farfar shi ya ba ina ce ko a wasan kwaikwayo mutum ba ka gaba ganin haka biyu a duniya kama ko to wannan farawa raƙumi za a gani da raƙumi da shi dan abu abin da ya wannan mamamarki ya zai faru shi mutane su tafi da kafa da tafi da ba da kafa ba فمن يمسك كبا على وليه أحدا أما يمشي سويا ثلاثة أو ست سنين يا لا يقول أن تسوي da za a babbar da kiyama da haka duk abin da mutum zai yi dan adam mai suna dan adam shine wanda yake tunani wa kansa da sauran dan adam da uwansa daga lokacin da aka yi zuwa tunanin tsarar da kai shi ya zama tunanin da na dabba sai a wanda lokacin gwamnati kansula kwamishina gwamna shugaban kasa minista famanar ne ko darakta a ma'aikata ta gwamnati tunaninsa yaya duk jama'a da ke nan za su moru yaya jama'a za su amfana da wannan ma'aikatar ba zan ne moruwa daga lokacin da ya tunanin kansa shi kadai yaya zan yi goma a cire tara ta zama nawa yaya zan yi fitar da kar wallahi yayi tunani irin na dabba da haka ubangiji ke magana cikin qur'ani akwai waɗanda halayen su da cikin dabbobi ulaika kan al'adu wa al-azam nan ne mamaki a cikin zuciya dabba yana da sunfa da dan adam amma yana da yin irin da dabba